الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين

سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم إن تربية الإسلامية سنة تربية تا إسلاما تكون برعاية أحكامي سنة كسن شوية لكياي وكنشو كنشان الله دين wato tarbiyyar musulunci tana kasancewa kuma da kiyaye hukunce-hukunce na musulunci ne la bi tamassuki bi kadda bi a bai bara ta ga wato iyaye ba cewa ga abin da iyayen mu ke shi zane alam tarau shine Allah ya ce ba gani ba ko kuma ku ji ai ta alamu ya muhadabi ne ya fi wani abokan magana ba ku ganin annan lasa sakhara lafin cewa Allah ya hore muku ma fi samawa ce abin da ke cikin sammai ba ku ganin abin da Allah ya hoye muku cikin mai mina shamsi na rana wal kamari da wata wani jurum da taurari zan tafi biha don ku amfani da su ba ku lura da wannan wa ma fil da kuma abin da ke cikin ƙasa mina simari na 'ya'yan itace wal anhari da ƙorami wadda da dabbobi wa asbara alaikum ni'amahu zahira sannan kuma ya yalwata maku ya cika ni'ima a kanku ni'imar shi bayyananna wahiya ita ce husnul sura kyakkyawar sura ka tashi kai mutum kana tafiya da ƙaruwa guda biyu kuma ga baki ga hanci ga komi allah ya kai sura ka wasu shi ya da daidaita gabbai wa gari lalita da wani wancan wa baɗina kuma dai da ni'ima ta ɓoye hiyar ma'arifa shi ne sani eh, ga kudin mutane ita ne amma kowanne allah ya cusa mashi sani irin nashi hiyar ma'arifa wa gayya da wani ta fatasta da lubi hajji ya da wannan ni'imomi alamun imiha akan wanda ya muku ni'ima da su wannan ni'imomi din bi tauhidi da kadaita shi ne Allah bi ta'ajidan da kadaita Allah shi ne tauhidi na Allah a Allah kamar yadda ya ce wa minan nas daga cikin mutane malla ya ta biyu biya hazi yin akwai wanda bai lura da irin wa'annan ni'imomi fa yastamiru ala tamassuki bil akhlaqir rajila zai doge a kan ruku a kan tabi'u kaskantattu lakantattu man jadilu shi ne wanda yake jayayya layi game da ayon Allah bi gairi ilmin ba tare da wani ilimi ba wala hudan ba tare da wanda shirya ba mai rasulun daga wani manzo wala kitabin ba tare da wani littafi mun wanda yake a kama mashi ai anzalahu Allah ba wani littafi da aka saukar mashi cewa A'a. bal da ta kalidi kawai da ya ce ne iyayen shi na yi shi ma ya ci gaba da yi Allah shi kiyaye na'am wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alayhi قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وإذا قيل لهم إذا أخذت مسؤول اتبعوا ما أنزل لكم جعل إن الله توكر قالوا يبكي بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا a'a mu dai za mu ji abin muka samu iyayenmu a shi tsara ta ala ya ce a na kwa bi abin da iyayenku samu iyayenku a shi walau kana shaidani ko da shaidan ya da uhun yana kiran iyayen naku ne ai fi hali du'a'in shaitan iyahum a halin da shaitan yake kiran iyayenku ila azabi sa'i zuwa ga azaba mai tsanani wato azaba ta wuta kenan ai mujibi a abin da zai wajabta da azaba ko da wannan ne ya kubi da nan ai layan babi lahun bai kamata ga su ba bayi labari fi shai'in yad'una yad'uhum bihi shaitan ila al-azabi sa'i shari wato bai kamata gare su ba ce suna bin iyayensu suna bin ubanni a kan kowane abu ne wanda kuma wani abu ne na kiran su ne shaɗan na kiran su ne zuwa ga za mu tsaye na'am wa man muslim wajahu ila allah wa huwa muhsin wa huwa muhsin fa qad istamsaka bil 'udwati al-wusqa وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه إلى الله وند يميت وفسك شزوع الله وتويه ذكر يجاو أن يقبل على طاعته ينفسك شزوع الله ويترك التقليد Allah الآباء ya ballataya da ubanni cewa abinda ubanninmu suka yi kawai za mu yi wa huwa alhalin shi yana mai tauhidi na kada ta Allah to duk wanda ya wannan wato fagadis tamsaka bil urwatin ta hakika ya yi ko da igiya gefen igiya mai karfi aibin karfin ausu wato gefe wanda yake mai karfi mai inganci allabi la ya kafa yake dayi wanda bai tsoron igiya na ta tsinke wa ilallahi a wata umur karshen al'amari kuma duka yana ga Allah marjiwa makoma na kuma al'amura duka suna ga Allah kenan duk da yake haka ne ga Allah kawai za ka bi in ka bi Allah da umarnin shi to mutum shi ke nan baki ɗaya za mu koma zuwa ga Allah na mamman kafara ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم Inna بما alimu bi الله عليم بذات الصدور ومن كفر ولي kafirta. ya ki fala ya ka ko fala ya ka kuro ya muhammad kada wannan kafirci ya bata maka rai la ta hada mu bi kuri kada damu da wannan kafircewa na shi ilai wato kafircewa na shi ilai na marjihu makoman su duka suna gare mu fannu na biyuhum za mu ba su labari bi ma amilu ga abin da suka aikata inna allaha alim bi zati sudur allah masani ne ga abin da ke cikin kiraza ai bima bima fiha abin da ke cikin gaji Allah ya san shi ka gairi da wani ka kamar wani shi fa mujadin alai Allah zan rai ce za mu sakamta a kan shi to Allah ya taimake mu numatiruhu numatiruhu qalilan thumma nabtaruhum ila azabin ghalib numatiruhum fitin ya qalilan a duniya za mu dan jiyar da su dadi ayyama mu kwanakin rayuwarsu sun manar tsaro sannan zan bukace su a lahira ila azabin gari zuwa ga wata azaba mai gwadi wani azabun na shi ne azabar wuta allah shi kiyaye mu la ya ji duna an hamarin ta ba samu wani makarkata in an riga a shiga azaba wanda allah ya yi azaba allah ya kiyaye mu ba makarkata ba mafita ba in za a je kai in alillahi ta wani mutum na ci gaba kai وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ولا سألتهم لا من القسم والله إذا كتب يسوع المتمسكين بتقاليد الآباء وإنما تلقوا دا cewa musu abin da iyayenmu suka yi in ka tambaye su kace man khalaqa samawati wal arda wa ya halicci sammai da kasa la na la shi ai wallahi Allah ne halicci sama Allah ne halicci kasa to in in ji ga nan kul ka ce alhamdulillah go ta tuba daga Allah Allah zuhuri da hujja alaihim bi tauhid akan bayyana hujja akan su da tauhidi wato kare da Allah tunda har sun gane cewa lallai Allah ne halicci sama da kasa bal aktsaru fi da la ya'lamuna ba su sanin annahum wuna su suna kuskure ne fi tarke tauhid wajen barin tauhidi wato tauhidin nan lallai wajibi ne mu tsare shi cewa komai za mu zama yadin da Allah ya ce ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan lillahi ma fi samawati wal ard إن الله هو الغني الحميد لله ما في السماوات والأرض abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa duka na Allah ne ba na kowa ba ne nashi ne mulkan wa halkan wa abidan mulkin Allah ne halitta Allah ne bayan Allah ne saboda haka fara ta hata liman ya khalifa amrahu fihi ma ala ahadin ba da'a ga wanda duk yake taɓa umarnin Allah a cikin sammai ko a cikin ƙasa baiwa inna Allah huwa Allah mawadaci ne an halƙi daga bayan halitta shi wa hum mubtakiruna ilayhi su suke da bukata gurin Allah alhamid shi abin godiya ne ayal mahmudu bi dunya min yabo ne ga aikin Allah lamma zakara ta'ala annahu zakara lana ma fi samawati wa ma fil ardh yayin da Allah ya ambata cewa shi ya hore mana abin da ke cikin da abin da ke cikin ƙasa wa annahu asbaga alaina kuma ya cika mana asbaga alai asbaga ni ni ni ya cika ni'ima a kanmu na ba na lafasa da tilkar ajaibi sai kuma ya faɗakar da mu a kan yawan wancan abubuwan mamaki ne su ɗin ta ala daga aikin allah madaukakin sarki da kudura fi wanda suke nuna dai kudura allah ikon allah wa da yi da kuma kaɗaitakar allah wasu zaƙi da kuma cancanta shi allah ɗin ne ake da sarki da hu ya zama halitta lallai dole ke da'a ga Allah faɗaɗa Allah ya ce ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ولو أن ما في الأرض min shajaratin aqlamun wal baru da dai za a ce abin da ke cikin ƙasa na itatuwa duk itace baki ɗaya ya zama aqlamun ya zama alƙalami a yi alƙalami da shi wal sannan a zo a yi kuma tawada da teku ai almuhidu babban teku na wanda ya kewaye duniya to a ce shi ne bayan shi kuma بالنسب عدم على اسم أن أن يمزه من بعد سبعة أبواب bayan shi wannan dogon teku mai yalwa to a ƙara mashi kuma tekuna guda bakwai su tsara mashi duk a mai da su misalin ya zama tawada ga wancan itatuwan duniya alƙalami wannan kuma duk zama da tawada kawai in za a nan tsokana ma na fi da kalimatu duk in an yi haka ana rubutawa ba su tsara da kalmomin Allah almu'abbaru da abin da ake nufi da su wayannan an ma'alumati ilmai ilmomi na Allah bi kata biha bi tilkal aqlam wa yarbuta da wayancan alkalma bi zalikal mamzud midad da kuma wayancan tawada walau bi aksara min zalika ko da ya ta haka yawa li'anna ma'alumati da ala domin ilmomi ilmi na Allah madaukaki gaira mutanahiya baya da iyaka kowa ya san abin da zai yi kawai faka annahu ta'ala kamar dai Allah maɗauki iya ko yana cewa wallahu a'lam jima'an yake Allah mun mu sani ilamu ku sani ilamu ko imalu ma allamakum Allah min imalu ma allamakum Allah ku aiki da abin da Allah ya sanar da ku wa amalu bihi ku aiki da shi ko kuma ku sani abinda Allah ya mayar da ku wa manu bihi ku aiki da shi ko huwa yanfa'ukum ku zai amfane ku abinda Allah ya sanar da ku ku yi aiki da shi abinda kuka sani din to Allah kuma zai amfana da ku wala tatajawazu kada ku tsallake bil amali da aiki ma haddadahu lakum abinda Allah ya iyakance muku wato abinda Allah ya ce kaza ne kada a tsallake wannan a tsaya a yi wannan aiki fa inna ma'lumati domin ilmomi na Allah kasiratu da yawa suke lahatar na ba su da iyaka inna Allah azizun Allah mabuwayi ne fi mulki ga mulki shi la yuhadu bi shay'in minhu ba wani abu da ya kewa daga ilimin Allah hakimun Allah mai hikima ne fi ma dabbara lakum shi abin da Allah ya tsara gare ku na'am ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ما خلقكم عليك كبر هذا با ولا باسكم وكما تعيد كبر كبر شبا إلا كان زما عيدا باشي كما دين باشي بدا وكما حديثة بدا حديثة بدا أي خلقا وباسا تايا حديثة جتايا أي بكلمة da كلمة ne kun cewa kun da kununa sai kawai ku zamo wato Allah da ya ce mu zamo sai mu zamo kawai inna Allah tamim Allah mai ji ne ai zama kullu mawjud jin da aka ce Allah yana jin dukkan abin da yake tamamme kowanne abu ne Allah yana ji wato yanzu yadda muke muna yi Allah yana ji duk wasu na ko'ina Allah yana ji ko ina ne ne duk wani wani Allah na jin wannan abin da ake abin da yake basirin mai gani ne yi fito kullu mawjudin yana ganin yana kallon kowa da wanda ke boye da wanda ke sarari da wanda ke sama da wanda ke ƙasa duka ko ina ne Allah yana kallon shi ya san inda yake la ya shiga da shehun an shehun wani abu bai shigantar da Allah ba ka cewa yana kallon nan gurin ya bai ganin ba ko kuma ya ji wannan gurin bai ji wannan ba Allah ne kowane abu yana yi wato sami ba su Allah shi ne shehun na'am ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ألم ترى يبقى أيها المخالف تأويت المغنم ta ibra kallo irin na lura ba ka gani ba an lahi yi lalafin nahar Allah yana shigar da dare cikin wuri na nahara kuma yana shigar da yini shi kuma fil laili cikin dare fa da kullu minhuma wannan ya karu da wannan bima na kasa min al'akar da abin da wannan ya rabu da shi wato wani lokaci dare ya fi tsawo wani lokaci yini ya fi tsawo ba ganin irin wannan wata sa kuma Allah ya hore rana wal kamar da wata kullum kowanne cikin wannan cikin dare da wata rana da wata kowanne ziyajari yana gudana fi majara wanda yake gudu yake tafiya ila ajalin musamman yana ta wannan tafiya har zuwa wani lokaci wanda aka ambata wani lokaci ne ruwa yawan mai kiyama shi ne tashin kiyama ba kula da wannan wa'annan lahu bi ma ta'ala Allah bi ma ta'maluna khabir Allah kuma ba da labari ga abin da kuke aikata rabin ala an Allah ya yi laila da filin ma'abu fi ayyukan ru'ya nan kuma ta bayyana ta'ala sababin da ke yi da zai a adilla sannan Allah ya bayyana dalilin amurin da wannan dalilai wanda ya ambata fa kala ya ce ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك المذكور من الأدلة وإن تعود أفهم بتانا الشير fil ayati fi ayati ka fil ayati ka yi masu cikin ayoyi masu girma li ta'lamu dan ku sani ya anna Allah wa yabu dan ku san cewa fa Allah shine gaskiya asabitu tabbatacce ai allazi yastahiqu an ya'abu an yu'abu an yu'abu an yu'badu adam wato shi ya cancanta abota mashi kadai wa anna ma yad'una wa'annan mata da huna abin da kuke bauta ma wani allah ba allah ba min duni na wani shayar ba ni ko na hukarna ne wahala ne azzayi mai gushewa ne wa an allah wala ni allah shine madaukaki ala farki shine madaukaki akan halitta shi da kayan kilatawa fa mana ta hudu wanda ta ma allah la ya faru da aminci bai yadda da mulkin allah alkabir allah mai girma ne al'azim wato allah mai girma ne wato girma Allah ana ce Allah kabiru ko zama ya ce akbar Allahu akbar to girma Allah girma da ka sani wannan a ce girma a kaza to Allah ya fi komai girma girma yin wanda ka sani mako ka ce wannan abin na da girma wannan ka ce duk girman Allah ya fi komai girma to da ka sai mu a kuma bayyana ta'ala ana domin yani alam nasi yana daga ni'imomin Allah dai a kan mutane al-muddawjati bil nikma wanda ake cuɗan yashi da azaba liman arada ta'dibi wanda Allah ya nuna mashi azaba addalati ala al-intiraji wanda wanda yake nuna wa kadai a kadaitar Allah bi tasarrufi da tasarrufi qawluhu ta'ala ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ألم تر جمع غنية أن الفلك في البحر تجري في البحر تنا بدانا أتكين تلكو بنعمة الله جميعا الله عليكم أكمكم yiwu da kun ya bi don ya nuna muku ya fi abokan magana wanda ake magana da ku don ya nuna muku min ayati ne daga ayoyi inda fi zalika a cikin wancan na ayati akwai ayoyi abin lura da da tabbayin da dukkan mai hakuri an ma'afin layi daga dukkan mai hakuri da wurin taɓa Allah shakuru sannan mai yawan godiya zama da ni'amu da ni'imar Allah. Yau a nan abin da kawai da ne ya raba mu lada ah, kurakuran mu kuma da shi ne mu bani adam kullum bani adam kaɗaru muna mata allah ya gafarta mana mun tuba kuma muna tuba ga allah har yanzu ya muna nan muna roƙon allah ya mana gafara ah, ina da ina da mu cewa mai kai fari mai kai fari mu nemi allah gafara wannan bala'i da ya zo ya sami mu a cikin duniya Allah ya mai maganin shi ya mu jama'a wallahi ba mu da wani abin an kai makura an kai gargara muke cewa go ba mu da wani dabara ba mu da wata hikima ba mu da wani ƙarfi ba mu da wani wayo wa'azi ne da iya sama masu azini musu a ce yanzu ana shi a barkara a barkara ba dole ne wannan mutum ya bar abin da yake ba saboda ka mu yi a dole abin da ya kamata a yi mu koma ga Allah mu rabu da sauran masu yi masu banna na sun fi yawa banna ta fi yawa banna ta fi yawa a duniya jama'a kun san dai abin da ake yi wasu da yawa an san abin da ake yi waya zo a ce a kashe mutum waya zo a ce a da ana cewa kwarto wai eh, kubarau ne ana cewa wai wai karfin hali barawo eh, da sallama da ko ne zuwa <laughs> an wuce an gune yanzu wai ba ma wai kai motsi kana bacci da an a gidanka in ka motsa babban motsi ba ya wace ya ruga da gudu to yanzu ko zuwa zai kwamfa da kofa ta kakari eh to nunin bala'i ne ta an koma ya ba ma wannan ba za a yi maka waya ne a cewa ne ka kawo kudi in ba ka zuwa kama wai kuma kudin ma ba irin yan kudi irin dubu goma ba a wai sai a ce miliyan kaza har ma wai ku ciniki na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kamar maganin bala'i Allah kamar maganin wannan musiba to muna nan muna ta irin wannan abin muna cutar yan uwa mu tsakanin mu wannan cutar da wannan wannan ya cutar da wannan bayan fa wai kai cutar ta yawa bannar ta yawa in ka ce wai zalunci zaluncin da Allah bai so komi inda ana zalunci Allah ya hana shi ma ya haramta maka zalunci ya ce kuma kada a zalunci saboda haka yake kuma an zo ana yi kuma har ya zama wannan zaluncin ma kamar a kayan ado kowa ba ido eh ka su tsaye yanayi da kusan kusan da a cire kowa na irin nashi Allah muna roƙon kai mana gafara akan wannan zaluncin da muke da sauran wannan ba mu da wani abu sai neman gafara wallahi wallahi mu nemi Allah gafara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah la jimal la ilaha illa illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh ko kuma istighfari ga yanda ya nau'i nau'i mu tuban mu Allah ne ta istighfari muna neman Allah ka yaje mana wannan laifukan da muka ya Allah ka cire mana wannan bala'i Allah ka kama da wannan musiba a kasar mu da duniya mu baki sai Allah ka kama da wannan musiba mu cike ya arhamar rahim ya rabbal alamin ya Allah ka yi dira subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk al-fatiha